Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mummuni Barma. To a wannan mako shirin na ƙasa ya nufi ƙasar Ghana inda wakilin muryar Amurka Hamza Adams ya zanta da wani ɗan ƙwallon guragu da ke taka leda wa wata ƙungiyar da ke kumasi. Matashin wanda asalinsa ɗan Nijar ne ya tsinci kansa a ƙasar Ghana bayan da ya sami takardar shaidar kammala koyan aikin sakar kujeru a ƙungiyar ci gaban na wato Caritas da ke birnin Yamai. kyaukyawar mu'amalar da ke tsakaninsa da jama'a ta sa ya sami karbuwa a fagen wasannin ghana inda har ma aka bashi takardar shaidar ɗan ƙasa Ni ne naku Hamza Adam yau shirin ya kawo mu ne daga nan birnin Kumasin jihar Ashanti a kasar Ghana. Na tare da ni wani bawan Allah ne da shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya jarabce sa da nakasa bi ma'ana shi gurgu ne. Malam ko za ka faɗi mana sunanka sa'an nan daga ina ka fito ko kai ɗan ƙasan Ghana ne? Lalle sunana Aminu Yaro. In jihar na fito jihar Dogon Dutse can garin mu a kiran shi Gezanya wajen Bagaji. Kuma na zo Yamai na zauna Yamai na yi aiki Caritas daga nan Abini na yi koyon aikin ball na koyi sakon kujeri sai tafiya ya kama ni na zo na canci na nan cikin Ghana. Wani abu ne sanadiyan zuwanka ko dai daman eh, kana sha'awan zuwa Ghana ne? Eh gaskiya dai akwai ya ko ba gaskiya ba don saboda ta da muke koyan aikin nan ba a tallafa mana. Eh tura sun ku doke mu aiki kari test muke yi amma yan lokacin iyaye mu ba su tallafa mana ko ba gaskiya ba. Ba a baka kudin abinci ba a taimaka maka restaurant da za ka sa sai Allah ya samu kuma ka koyi wannan aiki kaɗan no kuma mun ka komo nan a nan Ghana. Waɗanda an ka dauke ku wannan sana'a guragu kadai ne ko dai akwai kuma masu kafafu lalle gaskiya guragu dai kawai ake doka sai dai wani kuma wanda Allah ya dan rage irin wani hankalin shi ba shi daidai ko wani abu cikin hanka doki mu na aiki to cikin wani shekara ne ka iso a nan kasan Ghana eh na zo na fara zuwa Ghana 2006 shekara 2006 kenan eh kalla ka kwa shekara goma sha bakwai kenan daga nan kasan Ghana ko eh, lalle dai kai eh, na samu shekara goma sha bakwai a nan kasan Ghana to sai daga nan Ghana da ka iso kana bara ne ko dai kana da wani sana'a haka da kake yi lalle da na zo Ghana dai ban zo na bara ba Bakwai na zamana na zo na aiki na ne na kujeri yi in saka kujeri ko gado na durobobi haka in wani ya samu in yi mai to tamin nan 2006 2007 da fadan ya fara daga bako sai ni zo aikin ban samu na yi don mutane ba kwanciyar hankali aya nan sai ta ya kawo na asan tirijin kumashi da ni zo kumashi kuma aikin nan ban samu wurin zama ba ban samu wurin waldan da zai taimaka mini ne ba sai ni zo na zuwa bara na nema abin da nake ci kadan kadan nan nono nake bara nake ci Allah kuma ya taimake ni ni zo nan kumashi ni zamna ni zo kuma mun ka samu wani timin da ake bugawa na bol. ni zo na shiga cikin harkar sports na wasa na bol. kwallon Ghana. Na'am kace sports din ball wato murza leda kenan. Ga yanin kai gurgu ta kaka kake iya ka murza leda ko dai da hannu kake murzawa? Wallahi da hannu nake murzawa da hannu nake murza leda sosai. To da an kai ka samu ainihin wannan club din murza leda ka shiga. Eh gaskiya ne 2009 na je a kara na ga yan uwaye na gura guyayi su a buga ball sosai kan skate skate soka. Eh wani kujera ne da muke hawa ake cewa ma skate kan shi muke hawa muke buga ball sai mun je a kara 2009 ne je na ga a bugawa. Da ake bugawa to ni gaskiya dai kuma shekara mare na da ni je a kara kasa zama. ka kashi zama sa na ni buro a kara ni ce to tunda akwai yan uwaye na na kumashi kuma ni memba ne a kumashi mutane da sun sani na zo yin yimi in kirkiri wasan nan a san tirijin ne yan uwaye na mu buga da ni zo ni kayan uwaye na wasu su wasu ba su so za mu bari a zage mu kaza da kaza mu su hankuri insha Allah ko ci gaba cikin al'amarin saboda Allah ya rige ka ne ba ya rige ka ne saboda ka zama kai kadai baka wani abu a'a Da abin da Allah ka mu wani mu mun mu buga ball ta taka da war kasan Messi duni in mai kawai zo ma in dan wuri akwai an ci an shahe shi na doki ball kariya kake ka karbi na in ja kana in dama kan yi komi bi ma'ana za zaka cire ni da wanda ya kasance mai kafafu kenan sosai in dan wuri ne an shahe shi in dan na kan suke ko mai kawa na ya zo mu a buga ball da shi na in kece shi in yanka shi to ta kaka ka samu dama ka iya ka kirkiro irin wannan wasa mai kayatarwa haka ba tare da wani ya tsangwame ka ba eh gaskiya dai haka nan ne na zo na samu wannan wasa sai lokacin na buga NBA na basketball sai ni zo kun waye na arna guragu wanda ni da ni zo na shiga ina cikin su da ni ga wannan wasan ya zo sai ni je wata baturiya ta fito daga Japan sai ta ce min ah wai ta ga irin wasan gana mu na ta soka na mai mata yin waye na mu zo mu buga wasa zattanye mu ni ce mata insha Allah ni ma zan nemi waye na mu zo mu buga wannan wasan sai ta ce min to ina ne suke ta bani lambanta da komai ni zo nan ga a cikin kumashi mun ka zo ne nemi waye na mun ka zama da ita cikin su wurin committee makaranta muka zauna da matan muka zauna da ita muka tattauna ta taimaka mana da gesi da wani kayan bol dai duka haka mutum ne Japan ne mu anan cike dai mu zuwa daga Asantima social club muke buga bol da dan abin ga mu to shi ainihin manajan namu wanda ya bude wannan group na skate soka Ghana shi daraktan gaba da akara yake kiran shi Albert sai ta ce mai to tun da dai ta ga wasan mu ya da kyau za ta rika Asante region ta taimake mu amma ta je ta ga shi wancan daraktan da ke akara ya rika mutanen akara ita kuma ta rika mutanen Asante region ko ya sunan club eh sunan club din mu nan kuma shi sunan shi Asante Warriors Skate Soka Ashanti Warriors Skate Soccer. Yes, sunan timin ce nan nan kuma shi. Kai kada ne malam Bahaushe da kake share kawo cikin wannan kungiya na Murza Leda. Gaskiya akwai Hausa cikin mu saboda skating nan nan Hausa sun kai hawa. dukansu kuma guragu ne. Dukan su guragu ne. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau. Sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan hira idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Aminu Yaro ɗan ƙwallon guragu da ke kumasin ƙasar Ghana da wakilin sashen Hausa Hamza Adams ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku muni lafiya.